yadda da kada mai cizon duk ba wasu ɗaya ban su ɗaya ba saboda ba ke kamnata eh wani arme kawai na tsiyata ban kaɗe na asara da nake da kai inda ni na riga na rako mata tare da kai ni a magane na a ce kai miji na ne na ji kunya to ni dai saboda Allah hankuri a garin duk abin da kika faɗa mani kya san dai in dai da ina kam yau ni ba sa abin da kika so ba yawa ba ka zuciya ka sake ni wai na ji in sake ki wai da an kai ni wanga mugu abu ni abu ni ka bani mamaki haka kawai Allah tunda hmm? dai baka da zuciya ina da lili. wallahi ni in nike kai saki niki ba na ma guda uku niki in ana ma sha biyu in yi gaba daya to ai komi mahwari shi kai yo ni ba ni sanka ba ni zama da kai to kuma don mi dole ne sai na arme ka to eh? kando eh, ko ko in ce kande shi abin lalle zama arme an gane dibo rishin zama kuma an gane amma a a dibo ba sai kin kai ga jiki na ba diba na rance da Allah a kai ki hada mari na ke ba na marin ka mari wa ba ka saki na ko ko kana saki la ilaha diba sakani to ba ka saki na tare aka haihe mu ko ko tare aka haihe mu ko hanji babba ne da karami da ni ba Allah yanzu da sakani sakani kake tare mutane sakanni kake tara muna wata kawai a taba ka na arma asara ba gara ba sakanni haba na na ki sakin ki kare ce tsaya haba da Allah ki wa Allah ki sake ni na ki ba kake tara muna ba ni fasaki Da Allah ki sake ni to ka sake ni daga nan sai ka sake ni hanillahi dan Allah sake ni wallahi sai ka ce ka eh, sake ni Da Allah ku sake sai ka ce ka sake ni wa Allah ki sake ni assalamu alaikum alaikum kama kama kama kama kama kama kama ta Allah kama hmm. kama ta a baya kai ga mari subhanallahi subhanallahi na nace da Allah eh? da Allah ah, ai ka zuciya ka saki eh, ko da tsiya sai ka sake ne Allah ka sake mu waje eh. mu waje mu waje wannan ai ba girman ka bane mu na ga mace yanzu in ba abin ka ba ina kai ina hada da mata ba ikon Allah shigo wata kenan ni dai na shigo gidan ga kenan kan sannu kai Allah shi wadda ranka kai dai cikin maza sahwana kai cikin maza salam ma ya hika ba abun da bata gaya min ba ana na ana nan muna nesa muna in sa mm. wai irin abun gana namiji eh, ina hankuri ina kiyaye ta kawai in ga ma sai da ni sai da nije marin harku to eh? ganabin ne sai da ga wata lahira to abin da nake so da kai ba ganin wutar lahira ba in wani lahi kai kenan akwai wani abin da kake wanda yake bakanta mata rai kenan ya kamata ka kiyaye yoni ba gaira ba saba, bakari ba gaira ba saba ba ikon Allah ba lehin sahi ba na rana kawai wai in sake ta haka na shan arme ba da tashi aka yi ba saki wai wai wai yanzu mutum da ta kai in sake ta to ba san minin mata ba to eh. abin da nake so da kai ka zamna cikin ruwan sahi ka bincike ta menene matsalar ka ta gaya maka ya kashin tana bari a zamna cikin ruwan sanyin wanda da ka zo ka yi magana hadaddal a kariya hadaddal ita ni ke kariya ka goma kofar gida kada hudu ni ke kariya wa Allah ku yi hakuri mai da zance ne akai ba an ce muke kariya yanzu yau ni ce ke kariya ba da ke ni ke ba na lance da Allah kuwa Allah ku da kai da makwabcin ka kuma kai kuna zagin uwaye na da uwata da Allah ba ni. Ba ya zage. Hagga Allah ba ni. Ni dai. Barke ni. Shi ma rabon ai ne ya faɗi. Eh zance ne an ka eh, tada. Eh mare eh, da kimmin. Zance ne an ka tada. Ah kana ji abinda nake so da kadi ba mu tai majalasa abinda ah. fa ba dan karami ne ba. Hmm. eh ka bari in dare aka shiga kwana sai ka dawo gida sannan ta huce ta huce ba Allah ya eh, sa Allah ya sa ah, haka za a yi alaikum. Wa alaikum salam. Ana ciki. Ina nan kawa muna lahiya. Lahiya lau. Ya kwana biyu. Lahiya lau. Ya sanyin nan da ya shigo. Sanyi da yana wurin wallahi. Ya haƙuri kuma wallahi inda kin ji abin. Wallahi. Ni ba na kwana. <laughs> Sai Wallahi ni ma ka nake. <coughs> Dama da in ce miki sakon da ta bani na tafi. To. Na tara tsohon mijin gida na kwatanta mashi duka abin da kina da muka da ki na gaya mashi. Ya nuna ce mani shi ma wallahi shi kankan shi mace yake ba ba ya so bane. ya ce saboda ba yiwuwa ne a ce mutum na wani gida wurin almi kuma mutum kamar da shi ya ce amma da a ce baki da almi ne ya ce daga na ta ƙari shi ma bi sanya da sai na zama na gidan wanga to a shi ne shi yanzu ya matsayi ga dai gida kike in dai gida kike wanga ya sallame ki kina hajji hamzarin tahiya insha Allah ku sai ya sallame ni tunda ba tare aka haihe mu ba wallahi ya ce shi ma Allah raina nan matsayi ki shi ma abin ya ishe shi na ga maki sai ka san da dabarar da zaki ta hanyar da zaki bi kuma ya sauƙaƙe maki in Allah shi wurin shi ba matsala in Allah yarda ai in nayi ya sake nan mm. muka yi masiha ya kiya na san in na je na iske ma'aihiyar shi na wulakance ta ko na wulakancin ma'aihin shi ai dole ya sake ni ko eh to gaskiya ke ko shi in ta kama wani jan wulakancin inda namiji ne ke bai da zuciya asha wallahi Habu bugu shi na rikai bai ba da takarda ba kuma ya ki saki a kin shiga ta yake wai zama ba yanzu zai fara <coughs> wannan ba za su ya liƙe mana kamar kaska kwarai ka wannan ba za su sakin ki ba har da bugu har da bugu to na namiji ne wanga ke dai ki bari mara zuciya ne lalle dai kin bata shi kenan ke dai ki bari na bata shi gane yana mana mugun abu ya saki a a bai sakin ki lalle wanga sai gyaran Allah lalle sai kun kara hakuri ni fa sai ya saki ni na ga maki in da bai bai sake ni ba cikin lalama na je iske uwan shi in zazzage su musu wulakanci gaskiya dai kiniya shine bai ba cikin sakan in na je na musu wulakanci ai yana da zuciya sake ni ko kuma gajiyar tashi da yake fama da ita in je iske ta ai da dildishin hakurin ka dai aka taɓa naka in shi na mashi yaƙi zuciya to bari in je su dangin su zuciya ba yawwa shi dai ba za a saki ba su su ce sun sake ni ai sha ai sha ma bi sake ki ba to Allah ba za a saki ki bar ni da su sai dai abu ta rangi. ki dai bar ni da su to na koma bari in to madalla awa na gode Allah saka da alheri mm. ki gaida mana shi kin ji kawa don Allah ran ah, ki ce ina gaida shi taro mm-hmm. taro abin gawa wallahi sai ka tashi tsaye gare mm. tun da nike ni ban taba ganin armi kama to hmm? mace da bugu da swagi to kai taro ni in ba ma wanga abu irin naku yanzu taro da Allah bai kai ni gidan nan ba wannan shaka da ta maka ina gada sai ita za kware kware kware tana iya kashe ni wallahi ba da na zan na namiji ba ka ga shanye duk abin da ta kame taro ka daga kasa eh. to ai gani ne taro kai ka kahi matsuwa hmm. dibe da ta rike wuyan ka taro ka sheda sama sama in ba dan da Allah ya kawo ni ba taro ai da ba ai mai kyau kuma wai ka ba ka gani fa An manga na soyayya na eh? irin abin da ta kai sai ita to kaga ai shi ne hmm. dama ake cewa soyayya alme da ake yin shi soyayya na shiga ta koha ake cewa eh kiyayya na shiga ta koha eh, eh, soyayya na hita ta taga ka gani to abin da zan baka shawara ɗaya zan baka mahita ɗaya ce ni wanga abu naku ban ga mahitar shi ba kando aure ta iya ta iya zama aure wallahi tallahi da bugun da mari da shaka hmm? da shaka ta iya zama aure to di ba abin da nake so da jika ji taro hmm. abin da nake so da kai wanga al'amari tun da abu ya fara zama haka wallahi tun da wuri an hima gabata da zancen nan a yi sarmi hmm. a gyara roƙon Allah mm, eh? bai yi ba ko to daɗa ai ka san shi roƙon Allah sai dai a ce ya jima bai abu ba amma shi na tahi to mm. Allah ya tabbatar da mm. alheri Allah ya tabbatar da alheri wanga wanga wanga abu wanga dan shi tana cikin yan duk da haka wai ni Allah ba a ki hmm. ni dai shawarar da zan baka an hima gabata waɗanda su ne ainihi ummal a tarda su a gaya musu ga matsalar da ake ciki ko ba haka ba ba da saki ina eh su an ce ita kanta sama in aka yi magana eh, hmm. sakin nan babu daɗi wallahi ah? wallahi shi arme da to to ka gani to shi to abinda nake so da kai yawa abinda nake so hmm? da kai dole yadda kai hakurin nan da farko haka za kai ta hakuri aje a tar da tsohi da hotacce ce tana san arman ga hmm. ni ce maka kamar ta kai kuɗin sadaki na haka ta yi ta abin malam abin da armashi da komi da hmm. zaki da kai to to haka abin yake hannun lillahi eh ka san hmm. shi dama mahi yawanci so ga wani bai tashi ba kina nan kai dai eh, lalata so ta mata to yana nan ko bai eh. tashi ba abin da nake so da kai ni dai na gaya ma hmm. an hima gabata suke iya gyara al'amarin nan a zamana bisa teburin sulhu in ji yan eh, eh, eh, labarin duniya a zamana teburin sulhu abin bincika shi in wani laifi ne gare ka ka san shi ka kiyaye ko shaka in kala kai nan dare ne ta maka ga shaka cikin daki taro mi kake tsamma mm. kaga sai dai abin da Allah ya ta girgije ta girgije ta shi ai taro ta yi mm. ka kaga game da abinci na wasa mm. tsaba shinkafa Mm. Mm. makaroni mm. duk abinci da ka sani dai na kiwon mace dai ina da shi to kai hankali da yake ka san wani bi sam. ba bai zama kullum bai zama kanan ne kuma mace inda suka eh. ci tana koshi wani bi na taka ta hita wannan yau baka ji yan magana suka ce wuya ba ta koran mace ba eh, haka ne to haka nan ne abin da nake so da kai a koma inda taka wahalar ne Allah na tuba can da taka wahala ba baro ta yi to a koma wurin tsohi lamarin nan su gyara shi eh, ga halin da ake amma ya kamata eh, a kira ta eh. a tambaye ta mm. shi ne na mata eh mi mm. na mata mm. in wani lahi ne kenan a gaya maka sai ka kiyaye gobe ba ka yi ba amma ni na rimce ido ban ga makamta ba yanzu saboda Allah rabanka da amaka mari hudu tun yaushe kanin ina ganin tun yaren taka tun yaren taka yanzu di ba ga nan san na har yanzu bai baje ga wallahi ina baje har yanzu bai baje mm. to ka gani mm. to Allah ya sawaje amin amin eh, haka ya mm, ne ka ka insha Allah ce mai na gode na gode bakari na gode eh, Allah ba da ka tausaya ka taimaka wallahi da ka na gode haka za yi salamu nan ga ah, baba ana ciki marhabin ku ah, sannu sannu ku yawa sannu ah, lahiya lahiya kuna lahiya lahiya lahiya lau ina wani gidan lahiya lau ya aka ji da jama'a bayyanci kuma ga nan muna cikin ya wannan sanyi sanyi ga nan ya fara ya hakuri kuma hakuri sai ma haki to dalla ina baba sun hita sun hita alhamdulillah mm. ina gadiyar tana lahiya ku eh, to dama um, wajen ku ne na zaka to lahiya ko lahiya ba ba komi ba ba ta da lahiya ne to hmm? ta dai lahiya ce dai ta zan haka to hmm. yau dai ni dai kan dai ta maida ni kamar da ɗai duniya ba mutum nike ba ai subhanallah yau ni kan da ɗaukar da tammin ban sa tsammani ba subhanallah ni dai abin gada an kai shi na soyayya na kwarai na jin daɗi wallahi to dai abin ta maida shi na ciwo subhanallah mm. me yake kawo haka nan to ni ba ni iya sani ba ni iya sani kuma kanda ba irin tabi'o'inta duk sun canza yadda kun san kande ta da yanzu ba ita ta ba ba irin ni a a a'udhu billahi mari subhanallah mm. inna wa eh. yanzu na kunga ta sani ciwon ciwon hauri kai hannun hmm. bari bari kan wani irin hali ne kuma ta huda da wanda ban san da ita ba to dada ni dai muna zamna na shigo cikin gida kan da hmm. ɗaya da biyu in ba ta takarda ni ce kan da aure hankuri aka yi kan da hankuri aka yi da ta ishe ishe eh da ta ishe ishe ta habiran kai ni sai da ni ce ni riƙe ni riƙe kuma ta koma eh da ta wabce kina ta rike ta mace waya ta mace waya Allah ya sa bakari makwabcin gana na waya zo mm-hmm. eh daidai ta kare mararrukan sai gashi kai subhanallah eh tunda ya je ya ma kai hmm? dada ya zaburo da kyar ya amshe na gare ta kandan eh da kyar kai subhanallah ni to na rasa eh na rasa wani muka haka dan haka na ce kare in zo in haɗa mu lahiya ma wannan abun nata hanya kan dana da iska to ani ban santa da wannan hali ba da ta min ba na iska bana nata na kai mm. zuwa kan da iska bana mm. da hankalin ta ko ana ma batu anya ka ganta cikin hankalin ka dai ana gane malin iska amma na mutum shi ma gane shi akai mm. dan haka ni ce ƙara in zo in gaya muku ga abin da ake ciki eh, sai a kira ta in wani abu na kamata mm. wanda ta ki hoda min ta gaya min babu lahi eh ta gaya min ba lahi eh abai eh aure na shi na nan kwarai ko aure na shi na nan tunda tunda zani ni kawali da hukunci in shi in kishi in gani in ki gani dan haka na rike amana mm. na rike amana ka rike ba Don wanga bige bige insha Allah mai wucewa ne kai subhanallah eh, shi dai dadi ne mm, rashin dadi ne zani ce ah, mm, mm, da har makwabta sai san jiya ai eh? shine ba dadi eh, yanzu tsakani na da ita ne shine Allah na tuba ko ko sama ta halba ne ba mai shi to wannan wanga bugun abu sai kowa ja shi na kawai matsalata dan haka nace bari in zo in faɗa muku eh a gane ta a sha mata kunne a gaya mata in eh. Allah rai yanzu na aika ko ko ni da eh. kaina ma an tai ai ta hankuri ko an tai da kaina ma ko mm. in samu aika yaro a mm. kira mun ita to kun da ji subhanar eh, rabbin da ji to sai an jama ku akwai da mai baba to an gode to an gode gwamma da aika zo ka ga mu mm. ka wannan kan Allah ya sauka salamu alaikum salamu alaikum na ake sallama nan ne ikon allah nan ne kan dai me ai kuma ka zo da zahi kai kai kai wa gadiya ki fita daga cikin idon na rai. yanzu ke wanga abin da kika alheri ne mi na kuma har da marin miji ke kewan gadiya kamar ba ni na alheri ba mari ba yanzu saboda Allah wannan abin da kai har makwabta sun ji yanzu wanga abin an ka huta daraja ki ne to hmm? wallahi ni da ka a ce na ce yayi ƙarya a ce na ce ma miji na yi ƙarya ni wallahi shiri ne man ba wani shiri to yanzu dan shiri ta kanasta ta yi ta gaya mini hmm? abin da baki yi ba ta kanasta ta yi ta gaya mini kun san magana yanzu kina zamne lahiya kan dai za ta iya gaya mini wannan al'amari har da marin miji hmm? sai kuma ya sa ni gaba yana zagin ku ni kun ba ni iya magana ta zage ni ni ta zaka aiko Hmm? ta zage ni ina zauna a zage uwa ya zage ni ta zage ni eh to tunda eh kenan yanzu kin mance wancan ma ba sai da ta zage ni ba ta zage ni yo to eh? shikenan yanzu saboda Allah wancan ya sako ki eh? ya sako ki yanzu ki zo ki ki sashi gaba ba Allah nan in lokacin nan diba lokacin da kake son shi ai armen nan labla kina yanzu ki komo har da su mari hmm? Eh, ka harbe shi nan ni dai wallahi sheri ne yaman hmm? ba ka harbe ba mu yi yankura da shi ni wani in dai kawai sheri ne hmm? sake ni in tahiya ta ni ba ni iya ba wani ba ta sake ki eh to to a sake ki mi. Hmm? to tun da yana zuwa na muku ƙarya kuna kuna zagi Ba wani karya. ta zagi in dai ni za ta yi zagi ta yi zage ni sau dubu to shike eh ta zage ni kenan. kawai dai kin tashi niyya abinki ne kar ki sa ni ki ce ta zage ni ko menene hmm? kin yi niyya abun ki ne kin yi to ma matsala tun da ke gani ba lai hmm? ko da za a yi armen na sai da na miki kashe ni kande na ce ki tai ki zama hakuri yanzu ai kin ga zaman da muke ni da babanka ina hmm? eh, yi bari na bari yanzu in kuna zaune lahiya ya ta kai mini kashe ni babu laifi to tunda kuna ganin haka ka da shi ka mare shi haka na ake yi to yanzu kin yi daidai yanzu ya in ki ya ji wannan labari kina gani ni ya bar ni a gidan yanzu ku tsaya hmm? ba haka ya ce muku ba shikenan ba ni ban yi hmm? ba kin yi to shikenan shikenan ba wani baki ba kin yi amma wallahi karin sake ji irin wannan mummunan labari ya zo ga kunnuwana to wanga mummunan labari in ya zo ga kunnuwana na komo nan gidan baki na da ke sai faskare fa to na zan sa miki faskare mamma keki saboda dan wasu ku bige ni to eh dan wasu ni yanzu ai shine dana to shine dana ya zai dan saboda dan wani babu lai eh to labarin na komo gida ni ni Allah sarki ka tarro ni gida ina nan Wa ka ajiye gidan kake sallama? na ce ina kamna sallamar ka ta mice ce bakin mu na munahuki algungumi ka je kenan ka kama ni da mahaihiyata to mi kake ni kan da ni da na zo baba gaya musu na ni ni ce a zo a baki hankuri a bani hakuri, a baki hankuri na mine ne na mine ne na ce ina so a bani hakuri na ce ina so eh, yo kana dibin gama ne zaka yi da mahaihiyata wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba to kashi zama in ga maka ba ni ba ni ba ni wallahi saki nike so to da yake tare haka hemu ai sai ka ce yanzu ka daura eh, eh. wai abin ne irin na yau ma ya tashi a yau Allah sa bata maren ba to di ba muna tare da ita wai tsohuwa ce ni kira uwace na kira ni gaya mata ga cikin halin da ake eh. wai na aza ko abin yayi sauki to ka ga abin yanzu mata ta da zangai eh? taro di ba gani dan malku da ayaya mi ji shawarar da zamba mm. wallahi ka nemi malaman riqiya anya abin gaba nan boye ciki ni ke mahaukaciya kenan a kira malaman rukiya ya Allah ba da ke kenan ni aka dauka sa karawa da ba sa abin da ko buga ta ka ɗauka, ga canza eh, wajen mala eh a eh, ce Aljanu sun buge ta bai Allah ta taso da lakwai ku dai kuka sani ni dai gani nan hurin a taro na koma cikin gida ka mm, a ni ma koma zani hata abin da ji suke ah, haka suke akwai alamun da kyar in ba su bane mm. su ka san komin nisan mm. wuri in aka yi dumi suna ji haka haka suke eh? balle dai dan u da mutum ya abin nan to ina mm. gudun a ce ya wuhe kai ga kai ga mm. kai ya je daga kanta kuma ya dawo kanka to ai shi din na ka san da aka zancen ko iskoki na eh. lalle marin guda ka wannan iska na wanda ya kare min haure saboda na ji shi kwarai to mm. ah, Allah dai ya ba ta lafiya amin amma ni na fara tsorata to ba na saki haka na zama ta hankuri dama ba mm. cewa ne ka saki amma ta nan gaba shiga gidanka yayi wahala mm. radda abin ya tashi shi ni ke rike ta ko kai ke rike ta to a sai dai in ta na in ɗora yayewa. radda ta buƙaci arma a yi na ce maka wajen arme fa alhamdulillah ka ji dai mugun abin gade ne matsala to shine mm. ba mamaki mutanen gane na ɓoye ka san kwanaki nan abin da ya sa in dai su ne wallahi ha gidan ban ƙara shigowa kwanaki wata na ta sashi hmm. ina makwabci wancan na gaban gidana hmm. da suka tashi da aka taho aka shigo da malamin shi aka ce mashi to in malam ya shiga ya rike ta yau suna shiga da abu da ɗan riko da mm. wurin hita malam ni na yarda yanzu a haraka iska ba ni ciki E haraka ta mutanen ɓoye ce mm. to ina ga haƙuwa gidanka ya yi wuya ba yanzu dai wani magana dai da kamin mm. eh tahiya mm. ne kan ga masu mm. hidda ruqiyya yawwa eh karin iska na eh, a eh, amma baka same su baka samu irin maganin magunan nukan nan akwai na turarawa akwai na shakawa irin su bakan goba da na shakawa ta in shakawa da na ya hancin ya ka gani in ta habro ni abin ai ba za ka kyau ba shi ke na kai dai an dai samu na malaman su <coughs> ko su su san yadda za su tun da dai ba ta fara daukan makami ba mm, tun da wuri ƙara ka tare ta ba ta kai ga makami wa gadilla da mm. ta dauki waskare ba za a ta kware ba mm. ita ce eh. a gardaye ta riga ta koyi. to to Allah ya sawaki babu eh, laifi Allah ya sauke babu laifi mutum ma ba koma zani ba eh, cikin gida to kada ki yayi ta ba koma ba zani cikin gida mata ciki ciki ka kiyaye ta eh mata ka zuwa <laughs> kokari ta kuma mm, me nake so in ji haka wallahi um da alman gari an riga an abun nan ne a'a ta mm. a'a an da hakuri da kun ka ce in yana eh. nan ciki ne yawwa eh, haka yana nan ciki ne haka nake so amma fa sai an ci kwakwa to da aka yaya kuma shekaran jiya mari biyar tamiya. Ah. ai ba mahaukaciya bace da za ta malam mijin ah. Dai dai ta haita kanka ne kana son ka rabu da ita ah, ah, ah. halin ne kuma za ka gwadi Niyan mm, mm. mutane tana son ka in ta san ta mare ka za ta ce ka tarime ka ita wata ce tana son ka ba kai ka ce kana son ta ba. A to abin da aka gani kamar iska na gare hmm. mm. Iska. Da ta shaƙe. can gidansa ba ta zauna da iska ba sai yanzu. Sai yanzu na kada ya hau kanta ko. Ha. Aha. Bai yiwa wajen ta tahenta ya taɓo ta. Ta kwaso alyani mai malam miji. Hmm. To ni abin ne ya bani mamaki. Ka ganka. Hmm. ana raba ka da kiwon kyalla kana kyalla ta haihu kullum gaya maka nake daɗa jaddada maka nake ka yi haƙuri bisa kan wanga alami ka yi haƙuri bisa kan wanga alami dole in haƙuri ah. babba a ya mai haƙuri mai ladabi da biyayya an kaje gida ta rasa inda za ta ka. mai ladabi da biyayya ita kanjan to ni da wannan diya ba ta taɓa yi mana ba inda yana je gidan nan yayi ƙasa yi sama ta rasa inda za ta sani Allah sarki kuma yanzu ka rasa abin da ka zo ka ulo ka ce ta ka dan shari mali biyar ta gaya miki na nika ya ba wai da wasa ba wai mali yau ka tafi da hannu ta bigi mijinta subhanallahi in ba dan da makwabcin gaba na nan bakari da ta zo ta wata shaka da tammin to ina ganin kurciya da ni kisge ta Aha, kai ka fara ah, bugunta. Dole na dole ah. sake ni ta yi ido. Ka fara bugunta. Ah, ni gaza ta tsaya ta ni. Da dalilin dan kara. ba san lokacin da ta kara ni na so ba ta bugun ka kan banza hm? ba ta bugun ka kan banza ka samu ɗiyan mutane kana ta bugu kana ta bugu ta ji zahi ta rama haram yaya haram haram haram kai wani abu naku akwai bincike ba ta sa hannu ta bi sun da gaya maka yanzu dai abin da na ko mi taimaka kai hakuri saurara yanzu abin da naka so yanzu ina jin ka yan ah, malam ya nuna nan sai ku gane shi a ɗan roƙa min Allah mm. to ba ma da zaman lahiya ma tsakanina da ita tunda ni dai ba ta da lahi lahin na ta kaji a lahin na ta saurin bugu amma sauran ni wai idan ka bugun na nake ji tana da kokari amma kun dai ji lahin ta haka ta sa hannu ta eh, bige ka ka dar mai hannun to shikenan a dai dar ma hannun ka kar ka sake ta amma roƙon Allah dai eh Allah dai ya ba ta zaman lahiya ya ba ta ko kuma ya ba ku ya ba mu gaba daya oh. ai ya ba ne tunda ni Eh, eh, Allah da iko ne ina son zama da ita eh, shi ne abin da nake so da kai guda daya hmm. ba mali ba hmm. ko daga ka take tana kadawa tana jiya tana bugu tana sa maka wuta ka sake ta a ba na sake kar ka sake ta ah, a ah, insha Allah ta yi ta gaji ta bari warrai kau ta yi ta gaji ta bari ba na sake Allah kar ka sake ta saboda yanzu inda ka sake ta duniya kai za ta zagi a ce ka sake ɗaya ka sake biga ta mm. uku ma ka sake kwarai kwarai kwarai kar ka sake ta ba na sake in Allah in Allah da eh. kuma zan ga malam in mishi magana zan samu abin saraka in bashi in Allah da ce ranga muku jiya eh, Allah ya hada kanun amin Allah ya hada kanun amin yaya a gaida man ne ta ah, an je gida a gaida ta a gaida ta ikon Allah a wai babu to Allah ya kyauta Allah ya kiyaye